ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli dan uwa masu sauraron mu da kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh odiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau Laraba muna shida ga watan Ramadan hijira 1441 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da yau 29 da watan hudu shekara ta 2020 lokaci ne da muke gudanar da karatun alkur'ani da ƙoƙarin sanin ma'anarsa da fatan Allah ya azurta mu da aiki da shi a wannan makaranta ta ramadan wacce take gudana duk shekara in 'yan uwa ba su manta ba muna cikin suratul an'am a jiya mun tsaya aya ta 121 yau za mu ɗora kan aya ta 122 insha Allah akwai tamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan tambaya ta zo daga sunusi adamu daga hausawa sabon titi kano ya ce assalamu alaikum allah ya fahimtar da mu alkur'ani ya ƙara wa malin lafiya ya ce hadisi ya zo kan falalar suratul ikhlas ya ce kamar yadda in mutum ya karanta suratul ikhlas sau ɗaya an ce yana da lada na ɗaya bisa uku wanda ya karanta alkur'ani a tambaye shi shine shin idan har ya karanta suratul ikhlas sau uku shin daidai yake da wanda ya karanta izu sittin ko kuma ya soke alkur'ani to a wa wannan tambaya ta kan aka bayanin falala akan wata sura ko wata aya a cikin alkur'ani tana da falala kaza ba tana nufin cewa daidai take da shi ƙur'anin kacokan ba kamar yanzu yadda aka ce maka ita wannan suratul ikhlas daidai take da sulusin ƙur'ani wannan wajen falala malamai ma masu tafsiri sun ta shari'i suka ce ana nufin shi ƙur'ani ya shafi tauhidi ne sannan ya kunshi ahkam hukunce-hukunce na ibada sannan ya kunshi akhbar isoshi to kusan kashi ɗaya cikin kaso uku tauhidi wannan sura da ta kunsa kenan da ya shafi tauhidi kadai ta Allah da bauta <clears throat> da nuna shine rabbu shine abin bauta saboda haka dan ka karanta ta so uku ba daidai ne da wanda ya karanta Qur'ani izifi sattan ba ne ka karanta ta tana da falala ta musamman da Allah ya bata kuma tana da wannan falala na kunsar tauhidi da ta amma ba ana nufin ka karanta ta <clears throat> sau ɗaya kamar ka karanta hizfi ashirin ba wallahu alam <clears throat> to kamar yadda muka ci ma za mu tashi ayata 122 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون نعم الله ملوك كيتي أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس شن wannan da yake matacce sai muka raya shi sannan muka sanya masa haske wanda ke tafi yake tafiya da shi cikin mutane kama matsaluhu fi zulumat shin zai zama kwatankwacinsa kamar kwatankwacin wanda yake cikin dufai ne laisa bi kharijin minha dufan da ma shi ba mai fita ne daga cikinsu ba kazalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun hakanan shedan yakan zayyana makafirai abinda su kasance suna aikatawa na barna wannan aya muka duba an buga mana tashbihi ne wato an buga mana wani misali mumini a matsayinsa da kuma wanda yake kafiri kenan malamai suka ce da aka ce man kana maitan shine kafiri kenan domin shi kafiri ko da yake yana da rai yana tafiya tunda ba imani tare da shi kamar matacce yake dan idan har ya mutu da wannan kafircin bai tuba ba za shi rayuwa matacciyar rayuwa ita ce rayuwa ta azaba ta wuta shi kuma mumini shi ne ainihin wanda shi kuma yake tafiya cikin haske shi ne aka nuna aka ce fa ahayai nahu to ahayayi nahu wa ake nufi shi ne mumini kenan wanda ke tafiya cikin duhu kabiri zai daidai da wanda muka raya shi rayuwa ta imani muka sanya masa haske malamai suka ce mai ake nufi da hasken suka ce shine al-islam wani suka ce shi ne ƙur'ani da aka saukar ya yadda da ƙur'ani kuma yake aiki da shi ya ɗauke shi a matsayin tsarin rayuwarsa to shin wannan da muka sanya muka raya shi muka sanya masa haske na musulunci da haske na ƙur'ani wanda da shi yake tafiya cikin mutane ƙur'anin nan shi ne constitution ɗinsa ne tsarin rayuwarsa komai ba abin da zai sayar da Allah da manzansa ya ce zai zama daidai da kwatankwacin kamar masaluhu fi zulumati kamar wannan wanda yake tafiya ainihin cikin dufai zulumat malamai suka ce shine da abin da ba musulunci ba duk wani tsari wanda yake ghairul islam sunan shi zulumat wani tsari wanda za ka ce kamar yau tsari na demokuraɗiyya tsari na gurguzu tsari na jari hujja duk wani tsari dai wanda yake ba na musulunci ba ne ya shiga ƙarƙashin wannan zulumat ɗin ta wanda ke tafiya a irin wannan tsarin laisa bi kharijin min hako shi ya zama ma ba mai fita bane yana nan cikin duhun to za ka daidaita su malamai suka ce wannan misali da aka buga mana ana so ne a nuna mana cewa musulunci shine haske shine rayuwa shi yasa sai aka yi ifradin shi aka ce waje anna lahu nuran muka sanya masa haske shi kuma zuluma aka yi jam'insa saboda hanyoyin shaidan hanyoyin bata suna da yawa yawan ka ɗauka kafirai jinsin su yahudanci kiristanci maguzanci munafukai ga sunan masu bauta buɗe nan duka gaba ɗaya sunan shi zulumat sai aka yi jam'insa kamar yadda ya zo cikin sulhu bakara Allah maɗaukaki ya ce Allahu Waliyyun lazina amanu ya kurijuhun min zulumati ila nur na kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri Ilan Zulumat, dhulumat ulaika ashabun nar hum khalidun wannan aya tana ƙara fassara mana wannan kamar da ibnu kasir ya ce yace za mu ga Allah yace Allahu waliyul ladina amanu Allah shine wali majibinci mai taimakon waɗannan da suka imani saboda mai yukhrijuhum minaz zulumati ila nur yana fitar da su daga dufai kaga nan ma zulumat aka ci ba ce zulmu ba saboda suna da yawa kafirci munafunci ne wa shirka abubuwan da yawa ga sanan to yana fitar da su daga wannan dufai ila nuri zuwa ga haske na musulunci kwaya ɗaya kamar yadda hanyar shirya take kwaya ɗaya sirat al-mustaqim to haka nan shi ma musulunci shi yasa aka yi wato wato ifradinsa sai Allah ya ce wallazina kafaru amma waɗannan da suka kafirta auliya uhumut tagut su kam goma wato tagutu shaiɗanu kenan su ne waliyansu yukhrijunahum minan nuri suna fitar da su daga haske kaga har yau dai aka yi ifradin shi kenan ila zulumati zuwa dufai shaidan kullum zai zo maka ta hanyoyin shi daban-daban ya sa ka kai sako in yi ta tafiya ya sa mutum ya munafunci ya sa shi ya bida'a, ya sa shi ya shirka ya sa shi ya bauta ma wani ba Allah ba duk wannan sunansu zulumat to haka shaidan yake fitar da mutane daga haske na shiriya na musulunci na tauhidi zuwa ga dufai na kafirci dufai wanda suke na halaka sai Allah ya ce ulaka sahabun nar waɗannan su ne ma'abuta wuta Allah ya tsare muhun fiha khalidun kuma su masu dawama ne a ciki hakanan a wata yar Allah ya ce wa ma yastawi al'ama wal basir wala zulumatu wan nur wala dhillu wala harur wa ma yastawi al ahya'u wala amwat inna Allaha yusmi'u man yasha wa ma anta bi musmi'i wato wa ma anta bi musmi'in man fil qubur in anta illa nazir wannan ayoyi sun zo cikin suratu fa'iri da ana so a nuna mana haske na shiriya da haske na kafirci ba ɗaya bane Allah ya ce ba a daidaita wato ainihin makaho da mai gani gani na zuciya shi ake nufi da irin nan ba gani na ida ba domin mutum yana gani na ida zuciya shi ta makance ta kafirce wannan sunan shi makaho wala zulumat wala nur ba za a daidaita dufai na kafirci da kuma haske na musulunci ba hakanan inuwa da rana ko zafi ba su zama daidai hakanan rayayye da matacce Allah yana wato shi ke jiyar da wanda ya so gaskiya ya bi ta sannan kuma ma an tabi musmi'in man fil qubur kai baka isa ka jiyar da wanda suke cikin kaburbura ba ashe ka ga masu zuwa su kira na cikin kaburbura to wannan shirme suke baka isa ka jiyar da su kai na nan duniya tunda sun mutu ya a mata ce ji mai kake amma hayo akwai ubadul qubur wanda suke zuwa wurin kabari suna kiran shi ya shehi wani ya na cikin kabari kaza Allah ya ce wa ma anta bi musmi'in man fil qubur man fil qubur in anta illa nazir kai ba komai aka aiko ka da shi face gargadi ka gaya masu wanda ya bi shi kenan wanda ya fanɗare kuma to gobe na nan wuta na nan Allah ya tsare mu wannan aya za mu ga duk abin da aka nuna mana na misali a nan ana so a nuna mana mumini da ke tafiya cikin shirya cikin haske na imani bai zama daidai da kafiri wanda ke tafiya cikin son zuciyarsa ba yake bin wani abu na shirme wani tsari wanda ba daidai ba yau faman da muke ce kinan shi yasa ake ta badan badan zulumat da ake ciki kaga abubuwa suna faruwa maimakon a koma ga musulunci a koma ga ƙwar'ani a nemi mafita sai a tafi a ta badan badan wai ana neman mafita to za ke ka sami mafita inda babu ita a ce tsari kaza ake tunani shine zai ba mu mafita a tattalin arzikinmu tsari kaza shine zai ba mu mafita a siyasanmu tsari kaza shine zai ba mu eh, abin a security din harkar tsaronmu duk ba za a samu ba sai an koma ga Allah kuma sai an koma tsarin Allah da na manzansa wanda yau shi ne wasu kunnuwa ma ba su su ji ana faɗi wai kana faɗin a koma ga shari'ar Allah a koma ga tsarin Allah wasu ma ji suke kamar mafarki kake faɗi wannan ma magana ta ka kamar rashin wayewa ne a iya tunaninsu harka ta fasaha da kimiyya da technology na zamanin nan na duniya su ne kawai za su kawo ci gaba su za su iya ba da security su za su iya ba da lafiya su za su iya ba da zaman lafiya su za su iya ba da komai to gashi nan yau Allah yana nuna ma bayansa cewa ashe duk mai wayo Allah zai iya saukan mai da wani abu da ya bayar da iya da shi sai an koma ga Allah ɗin an nemi gafararsa sai an koma an dogara da shi domin shi ke yayewa to kaga wannan ayar ita ma kusan duk ta kunshi irin wannan bayanai ba za ka daidaita muminai da kullum Allah ya sa musu hasken musulunci su zama daidai da wanda suke ganin suna cikin dufai kuma suna nan ba za su fita ciki ba har sai in sun dawo kan musulunci Allah ya ce zalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun haka na ake kawata ma kafirai abinda suka kasance suna aikatawa na kafirci ko na fasikanci Allah ya tsare mu ne Allah ya ce وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجيبيها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجروا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينكرون na'am Allah madaukaki yace wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimi haliyam qurufiha haka nan dai muke sanya inji Allah fi kulli qaryatin a cikin kowace alƙarya ko kace a cikin kowace maraya akabira mujrimi ha manya-manyan masu wato barna a cikinta sai a sanya manya-manyan 'yan garin 'yan alƙarya su ne ake sanyawa suke wannan barna ɗin ba don komai ba liyan kurufiha domin su kulle-kulle na makirci a cikinta wannan annabi ake haƙurtarwa ake ba shi haƙuri cewa idan ya ga manya-manyan shawa irin su abu lahabi irin su abu jihar suna ta mai kulle-kulle da kitififi irin iri ya za su raba shi ko da duniyar ko su koye shi daga mahaifarsa to ya haƙuri ba shi ne farau ba yadda aka yi masa kafinsa sauran annabawa ma an masu irin wannan kamar yadda ibn kasir ya ce ka zalika kanati rusulu min ƙablika wato yabtuluna bi zalika su ma an jarabce su da irin wannan a sanya musu manya-manyan 'yan ƙasar 'yan garin su ne suke ƙalubalantar da'awarsu to shi ne ake gama na biyu ka kazalika kamar yadda muka sassanya masu manyansu su zama su ne manyan masu kulle-kulle wajen fada da da'awarsu manzannin da su zo gabaninka to haka nan na fi kulle karyacin muka sanya cikin kowace alƙarya wato a mujrimi haliyam kuru fiha manya-manyan masu jin daɗin mana'imtan garin su muke sawa liyam kuru fiha don su rika makirci da kullace-kullace wa ma ne illa bi fasihim ba kowa suke mamakircin ba sai kansu domin zai dawo kansu wama ya shuruna sai dai ba sa ji ba sa ganewa cewa makircin nan fa zai dawo kansu wa iza arhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah wannan aya mun karanto ta can kafin nan go mai kama da irin ta Allah ya ce wa iza arhum ayatun idan wata aya ta zo masu ana nufin mu'jiza kenan kalu sai su ce lan nu'mina mu ba za mu yi imani ba da wannan wannan mu'jiza hatta nu'ta misla ma uti rasulullah har sai ka zo mana irin kwatankwacin ayoyin da aka baiwa manzanni kafin ka kenan annabi Musa sanda ce aka bashi hammatar shi kamar tocilai ga ta nan duk inda yake na tare da wani mu'jiza to kai ma sai mun ga irin wannan annabi salih naƙa aka ba bashi annabi isa raya matattu to kai ma sai mun ga irin wannan sannan za mu imanin Allahu haisu ya ji risalata Allah shi ne ya san ina zai aje manzancinsa. wannan duk abin da suke maka ko na hasada ko na nuna ba su yadda da manzancin ka ba me ma sa za a aiko manzan a irin gida naku ma'ana gidan talaka kenan ba can gidan manyan mutane ba to sai Allah ya ce shi ne yake sanya manzancinsa inda ya so ba tilas ake ma Allah ba sai yusibu allazina ajramu sagharun inda Allah lalle waɗannan da suke ijrami suke barna za su gamu da kaskanci wato sai yusibu eh allazina ajramu sagharun inda Allah wani kaskanci na musamman daga Allah zai same su wa azabun shadidun wata azaba mai tsanani bi makanu yamkurun da abin da kasance suna yi na kulle-kulle na makirci to wannan aya an gaya mana cewa tasliya ce ga manzo sallallahu alaihi wasallam ana haƙurtar da shi saboda yadda ya ga kiyayya da gaba wanda ya kamata su za su cafke da awar su za su rungume ta ya zama su ne suka yi mai ca rubi abu lahab dan annabi ya tara sai ya ce ku zo ku bauta ma Allah shi kaɗai ya ce alhaza jama'atana don wannan ma ka tara mu kawai fattabar laka ya zagi manzo to kaga abin akwai takaici ka ga wanda kake sa ran zai taimaka maka wajen faɗin gaskiya shi ke yaƙa ka ba abin da ya fi wannan zafi to sai ake haƙurtar da manzo ba shi ne na farko ba mutanen annabi nuhu haka suka yi mashi in ka koma karanta Mutana mutanen annabi ibrahim har baban shi ma aka haɗa kai ake nema a kashe shi duk wani manzo da ya zo ‘yan kusa da shi suke fara ya kashi kuma haka awa take har yau har gobe in mutum ya tashi ya fara da'awa in bai sa abu na kusa da shi su za su fara yaƙar da'awa su za su inkarinta kuma su ta kulle-kulle sannan wannan haƙurtarwa na ɗaya kina na biyu kuma ana so a nuna mana galibi masu hali a cikin alƙarya ko birane to yawancinsu su suke faɗa da da'awa ko masu rawani ko masu ɗamara ko masu wani kuɗi ko masu faɗa aji za ka ga ba su cika yadda su miƙa ma da awar gaskiya su sallama mata ba farkon farawa ba don komai ba saboda za ta rika cin karo da misali na su. a yanzu yau wanda ya zo yake cewa a zo a tsaya a gaskiya ya adalci a yi kaza kila wanda suke akai ba adalcin suke ba abin da suke kila zalunci ne to kaga kai da kake faɗa abin da kake faɗi ba wai su a a kai kana faɗin gaskiya ne to su kuma su ga a kana yaƙar abin da suke na ɓanna suna cin rashawa cin hanci kenan suna cin riba suna mu'amala mara kyau su ne kaza kaza kai kuma ka zo kana ta cewa a daina a bari ana shirka ana bid'a ka ce a bari sai su ga kamar da su kake yasa sai su ce za su tari su yaƙi wannan shi yasa aka nuna mana haka suke wato gaba wato ainihin mafi yawa wanda ake aikowa da risala to masu halin zamanin su suke fara ƙalubalantar wannan da ɗin saboda haka ma a nan ibn kasir ya kawo mana wasu ayoyin da suke kama da wannan inda Allah ya ce wa ma arsalna min qaryatin min nazirin illa qala mutarafuha inna bima ursiltu bihi kafirun eh haka Allah ya ce cikin suratul saba Allah ya ce wa ma arsalna fi qaryatin min nadhiri wa ma aika a wata wato al'qarya ko kace wani birni ko ta maraya da wani mai gargadi ba taba aikawa ba da shi illa qala mutrafuha sai mani'imtan garin sun ce inna bima ursiltum bihi kafirun mu abin da aka aiko da shi din mu masu kafirce masani wa qalu su ce nahnu aktharu amwalan wa aulada mu ne muke da yawan ƴaƴa muke da yawan dukiya sannan wa ma na hannu bi mu'azzabin ba wata azaba da za a yi mana nan waciya wanda muke lahira ma an ji haka ne haka suke ɗauka duk wani mai fantama da jin daɗi sai su ɗauka haka ne in ma an mutu in ma sun yarda da tashin kyama kenan to kaga wannan haka aka faɗa musu a wata 'yar Allah ya ce wa kazalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nazirin illa qala mutarafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun wannan cikin suratul zukhruf kenan kaga tana kama da waccan wato haka nan waɗannan wa ma arsalna min qablika fi qaryatin min nazirin ba mu aika ba gabaninka zuwa ga wata alƙarya da mai gargadi mu aika illa qala mutarafuha sai mana imtanta yan tamoranta sai sun ce in na waje da na aba ana na umma mu haka muka sami wato mahaifanmu akan abin da suke kai na wannan aƙida ma'ana ba fa mai canza mu in bid'a ake bid'a za a tai idan al'adun banza ne su za a tai wa inna ala atharihim muqtadun mu masu bin gurbin su ne mai koyi da su ba za a raba mu da abin da muke ba yau kuma ku duba har yau haka ne su a suke fitowa su ta faɗa da masu wa'azi akan a daina bid'a su kashe kuɗinsu su kashe dama ibn kasir yake cewa ai shi abinda ake kira ma makaru a irin nan da aka ce wato liyan kuru fiha wato makaru abinda ake yin shi a boye kuma ana yin shi a aikace kuma ana yin shi a faɗake to masu faɗa a ji na wuri za ka ga an je an kulle-kulle ya za a hana da'awa ya za a hana mai wa'azi ya za a hana manzo abinda zai ko a je a yi aiki a haɗa kai da wani a haɗa kai da wani ko kuma a faɗi musamman yau zamanin midiya ɗin yau da ake da ita gata to shi ne za ka ga haka suke su su ce suna nan ba za a canza su ba haka nan a cikin suratu nu ku duba wa makaru makaran kubbara makircin aka nuna shi ma sun kulla makirci makirci mai girma ne makirci mai girma na magana ƙarar suka fito suka ce wa ƙalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wala suwa'a wala ya gusa wa ya uka wa nasa kage gaba ɗaya suka fito cewa ba wai yanzu a koyi ma za a yi makircin ba gaya ma shi annabi nuhu wannan abin da yake faɗi a barin tokar a bashi a gaya zai yi kuma ka duba don Allah makirci kenan mai faɗi yana cewa a dana idan masu ɓarna sun sun riƙa sai su fito su ce aje ayi a gani wa zai hana hmm? ba an zo ba nan nan da aka fara magana shari'a a garin nan an fara hana duk wani abu na ɓanna su gidan giya ne gidan caca amma da tafiya ce tafiya aka yi manya din a kabiru mujirmi ha su suka fito suka ce ba da ya hana caca a garin nan hotel ɗinsu ne gidansu ne ƙofa gidansu ne a ga shegen da zai hana su caca kuma haka aka ta yi ka gani a kabiru mujirmi haka suke manya-manya su ne za ka ga sun zo suna irin wannan abubuwa ɗin shi yasa Allah maɗaukaki yake nuna mana halayyar su masu ijirami yadda suke wato ainihin kullum sai mu lura da kyau shi ƙur'ani an saukar da shi haƙƙiya masu tashi manzanni annabi ana ba shi labarin ba shi ne na farko ba kafin su an yi shi kuma annabi shi ne na ƙarshe amma akwai malamai magadansa da za su ci gaba da ɗora abin da yake duniya ta tashi to har yau wannan aƙida tana nan ta faɗa da gaskiya masu hali da dukiya za ka ga sun aje kuɗi su ce wannan kuɗi ne kawai na faɗa da abin da ake wanda mu ba masu a'a kujerar da suka hau ta mulki faɗa da ita za su ɗaura su faɗa da addinin musulunci kamarar da suka ɗaura rawanin da suka sa kowa abin da ya taka na ƙarfi da shi zai faɗa da abin da zai ta ƙulla makirci bai san cewa wa mayan kuruna illa bi anfusihim ba da kowa suke mamakircin ba sai kansu domin yana dawa kansu amma ya shiruna sai dai mafi yawansu ba sa jisa da suke yi suke su sun isa ya aka iya da su sai Allah yake cewa wa idza ja'alhum ayatun qalu su kafirai zamanin manzo suna ce masa ya kawo masa aya za su imani mun karanta wannan a baya ko karatun mu na baya eh in an ba su aya za su imani shine Allah ke cewa a'a ai wa iza ja'arhum ayatun idan aya ta zo masu ƙalu za su ce lanu umina ba za mu imanin ba hatta nu'ta misla ma utiya rasulullah har sai an ba mu irin abin da aka ba manzanni kafin ka kenan Allahu a'lam haisu yaj'alu risalata Allah shi ya san inda zai aje manzan wato manzancin sa wannan aya manzo sallallahu alaihi wasallam ka san da aka aiko shi da manzanci ya game da hasada iri-iri a ce hudawa can su gani suke dole manzan ƙarshen zamani cikinsu zai fito su kuma ƙuraishawa da aka aiko manzo sai suke ganin suka tashi a wannan lokaci su kuma da irin nasu maganganun da ba su dace ba wa ƙalu laulanu zila hazal ƙor'anu ala rajulin min alƙaryatai na abin suka ce ai ina ma a ce wannan ƙur'anin an saukar da shi akan wani mutum daga cikin manya-manyan garuruwan nan wato ya fito ko a makka ko a ɗaifa kuma cikin babban gida ɗan masu kuɗi ɗan masu faɗa a ji wato ɗan kaza da kaza ina ma shi ne to da hirme ya dama karɓa shi ne Allah ya ce ahum ya muna rahmata rabbi shin su suke raba rahama ubangijinka Allah ya raba manzanci ya ba manzo kuma shi ne manzan da ya fi dukkan manzanni sannan kuma ya zaɓe shi a cikin ma manzannin ya fifita shi kaga ashe kenan Allah shi ya san inda zai aje manzancinsa wani ya zo ya masa hasada ko ya ke ce ina ma kaza duk wanda gaskiya za ta zo mai ya ce shi da kaza ne da yadda kamar yanzu yadda ake mai dawa ya zo yana yi wasu ce su da ma dai ko kila yanayin wurin duka masu hali ne shi ma sai rika zama yana sauraro da ma a ce da'awar irin wato gata nan wacce to ya za ka rika sa sharaɗi ba dai gaskiya ake faɗi ba to shi yasa ba a so manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaɓe shi ya ba shi manzanci kuma Allah shi ya san inda zai aje manzancinsa a cikin hadisi wanda yake na Imam Ahmad manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah astafa min waladi Ibrahim Isma'il wastafa min bani isma'ila bani kinana wastafa min bani kinana ta quraishan wastafa min quraishin bani hashim wasafani min bani hashim haka na ya ce ashe kaga zaɓi ne rairayewa ne da tankaɗewa da tacewa aka fito da manzo sannan wani ya zo a'a don me yana ma kaza ne kaga kafirci ne wannan annabi ya ce lallai ni an zaɓe ni ne daga cikin 'ya'yan ibrahim ƙarƙashin tsatson isma'il Addu'an nan da annabi ibrahim ya cewa a sanya wani na musamman wanda zai da'awa a cikin tsatsonsa kuma allah ya karɓa masa kuma ya zama shine manzo ya ce wasafa min bani isma'il bani kinana daga kuma ƙarƙashin tsatson shi isma'il ana aka sami bani kinana wannan ƙabila ɗin daga nan wastafa min bani kinana quraishan su kuma quraishawa gidansu da wannan wato cikin aka karsame su karkashin kinana daga nan wastafa min quraishin bani hashim bani hashim su kuma aka tsamo sannan daga nan sai annabi ya ce ni kuma daga bani hashim aka same ni to duk wannan tacewar sannan wani yau ya zo ya ce a wai ina ma a ce kaza aka saukar to Allah shi ya san inda zai aje manzancinsa ba a yi ma Allah tilas kuma inda ya aje ni'imar sa dole a ganta a nan Allah ka samu dace a wani hadisi annabi ke cewa wato ainihin bu'istu min khairi uruni bani adam karnan fa karnan thumma bu'istu min alqarni alladhi kuntu fihi wato an aiko ni ne wato daga karnin da yake shine mafi alkhairi na 'ya'yan adam karni bayan karni karni bayan karni akai yi har aka tayar da ni cikin wannan karnin da nake cikinsa karnin da annabi ke cewa khairun nasi karni sun mallazina ya lunahun sun mallazina ya lunahun har sai da ya faɗi guda uku wanda har yau har gobe su ne suka fi kowa Allah ka samu gani to sai ƙarshen waccan aya bayan mun ji cewa Allah shi ya san inda yake a zaman manzancinsa kuma ya aje sai Allah ya ce sai sibul ladina ajramu sagharun inda Allah waɗannan da suke ijirami suke ɓarna, lallai za su sami ƙasƙanci sagar ne ƙasƙanci, daga wurin Allah daga wurin ubangiji kaga kullum mutum a ce ya zama mujirimi ke kenan to lallai ga irin sakamakon da zai samu sannan kuma wa azabun shadidun bima kanu yamkurun da azaba mai tsanani saboda abin da suke na kulle-kulle da makirce-makirce wanda za su game da shi gobe kiyama Allah ya tsare mu ne Allah ya ce faman yuridillahu an yahdiyahu ya sadrahu rahulin islam ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون نعم الله مروكك يتي فمن يريد الله أن yahu." wanda Allah ya nufi ya shirya da shi ya sharah sadarahu lil islam sai ya haska ƙirjinsa ko sai ya fada da kirjinsa domin karɓar musulunci ko domin aiwatar da musulunci yadda yake wa man da an yudillahu wanda kuma Allah ya soya ya batar da shi ya ja'al sadrahu dayyikan harajan sai Allah ya sanya kirjinsa ya zama kuntatacce daurare kaman me ka annama yas'adu dufi sama kamar dai wanda ke hawa ne zuwa sama eh kazalika yaj'alu Allahu rijsa 'ala alladhina na yu'minun haka nan Allah yake sanya wato shedan ga waɗannan da suke ba sa imani ya zama shi ne jagoransu shi ne mai tsara masu rayuwa sai abin da ya ce shi za su yi Allah ya tsare mu wannan aya za mu ga cewa kullum in ana karanta ta to sai kai ta ma Allah godiya da Allah ya ka musulmi kuma Allah ya ka cikin masu son su ji gaskiya su bi ka gode ma Allah saboda wannan irada ta ubangiji din wacce take kauniya da irada wacce take ainihin wato kauniya wacce Allah ya raba bayansa biyu wasu yi su shirye su bi shirya wasu kuma batattu su bi bata to kaga kai ka ga cewa Allah ya musulmi a musulmin masu kokarin bin sunan manzo to sai ka gode to sai ake so amna mana ya ake gane cewa bawa eh wannan bawa ya sami shirye ubangiji kamar ana so a yi mana wani fim ne ya za a gane wannan bawa ya sami shiryar Allah kuma ya za a gane wancan yana cikin bata to shine wannan aya take mana bayani fa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wanda Allah ya so ya shirye da sai kaga ya haskaka kirjinsa sharaha malamai suka ce ko dai ka fassara shi da wato ainihin a shine nawara kenan sai ya haskaka ko kuma wasa'a sai Allah ya fada da kirjinsa duk gaske bai ji kawai sai tafka ya fahimta sai aiki da ita duk wani abu na alkhairi sai kaga shi yake so kuma shi yake so ya aikata inda alkhairin yake ne yake zama shi yake so ya yi shi yake so a watar wannan duk alamu ne na an haskaka kirjinsa da ya ji tauhidi sai ka ga dama haka yake so abin ya yi mai daidai da ya ji abin da Allah bai so sai ka ga yana kyamar shi da ya ji shirka yana baya santa bid'a baya so sabo baya so duk irin waɗannan abubuwa din sai ka ga baya ƙaunar su kamar yadda ya zo a wata ayar afa man sharaha Allahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbih wa wailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin cikin suratul zumar kenan Allah ya ce shin yanzu wanda ainihin Allah ya haskaka kirjinsa ga karban musulunci fa huwa ala nurin yana nan kan haske min rabbihi daga ubangijinsa hasken shiriya hasken imani eh fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah azaba da bane ta tabbata ga waɗannan da zukatan suka kangare suka kekashe game da ambatan Allah su in sun ji ambatan Allah ba sa so ko kaga yadda bambancin yake wanda ya bata in ya ji shiriya baya so ya ji ta ko kaɗan kuma yanzu ka dubi yadda mutane su. ana karatu ka ga yadda ba sa so su ji karatun ana wa'azi ba so su ji amma kaɗa kaɗan banzan nan cin ya sa ka rasa wani kiɗan ma ba na al'ummarsa ba ba na yaransa ba amma ya sa ka ji na ta ji yana abin ka rasa waiwa ina ina daɗin yake ina daɗi yanzu matasan kaji a wayan sai wani kiɗan in ka ji shi daga ina yake shi dai ba na hausa ba shi ba na ba wani ma ba na ƙasar nan bane kwata-kwata amma an sa samu yana ta ji to kaga zuciyar ta ƙeƙashe ba zai in za a faɗi Allah a faɗi ƙur'ani a faɗi suna baya so to sai Allah ya ce ulaika fi dhalalin mubin irin waɗannan suna cikin bata bayyananniya a wata Allah ya ce walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan sai dai Allah ya sanya san imani cikin zukatanku kuma ya kawata shi a cikin zukatan naku sannan kuma ya ki kafirci a cikin zukatanku da fasikanci da sabo kaga duk wannan abuwa ashe Allah ne yake sa ka ji ba ka san su ne za a yi da zizin su waye duk abuwa barna da taɓa kayan wani sata kenan duk ayyuka na fasikanci da kafirci sai ka ga Allah ya sa masu ƙin shi shine wa karraha ilaikum al-kufra wa fusuq wal isyan sai Allah ya ce ulaika humur rashidun waɗannan sune yu Allah ka sa mu cikin su shi yasa kullum in ka ga ana yin wa'azi kana so ka je wurin wa'azin kana so ka ji wa'azin kana so ka aiki da wa'azin to gode ma Allah Allah ne yake haska kirjinka shi yasa kake so kuma kake karɓa mun ka jawo wani ma ya gane ya zo shi ma an haka kama ƙirjin ne shi kuma wanda yake bai wato wanda ainihin wa man da ko wa man da an yudillahu wanda Allah ya sai batar da shi shi kuma cin can kun san irada kauniya Allah ya tsara duniya wasu za su yi kafirci wasu za su yi imani wasu za su tafi wuta wasu za su tafi aljanna haka aka tsara wannan irada kauniya ma gaibi ce ba wanda zai ce to ni yanzu da ma dai haka ne bari in abin da na ga ya ce kai ka san a inda kake ko ka sani shi yasa ba kafa hujja da irada kauniya ko kuma kadara kauniya saboda gaibi ce baka san ina ne ba to kaga anan sai aka ce wanda duk shi kuma aka nufe shi wato da bata yaj'al sadrahu kan haraja sai a sanya kirjinsa cikin kunci ga misali da aka yi mana wanda hankali zai gane kuncin sai ce ka annama ya sa'adu fi sama kamar yanzu na zuwa ce za ka hau saman benin nan ba kafar bene ba matattakala ba lifta amma dai kai za ka hau saman bene ya za ka yi kai ba su kafi kai ba <laughs> ya za ka ga za ka yi ta faman kana wato wani yunkuri kana so ka abina ma za ka yi hawa bena to da ba za ka iya ba hakanan wanda Allah bai so shi da shirya ba duk wa'azin da za a yi mashi a faɗi a waye ku dubi baffan manzo sallallahu alaihi wasallam Kudu duba fa wani irin wa'azi ne bai ji ba wurin manzo amma da yake ba so shi shirye baya aka iya hmm? to wallahi har yau haka ne har yau har gobe kuma shi yasa ba wai in ka ga wani ce cikin mutane na gari ka mamaki ko cikin gida na gari ka ga wani ya dare a ta fama in Allah bai so shi da shirya aka iya sai ta faɗi baya ji yasa ba wani abin mamaki bane saboda mai shirya ta Allah ce kamar wanda zai hau sama yadda ba zai iya ba haka nan shirin nan ba ko isa ku su samu ita ba Allah ya tsare mu kazalika yaj'alullahu rijsa 'ala alladhina la yu'minun kalmar rijsa malamai sun mata tafsiri daban-daban suka ce rijsa wasu suka ce ai shaydan ake nufi haka nan Allah yakan sanya shaydan ya zama ga waɗannan da suke ba sa imani ya zama shine ka'idansu su inda kawai za su bi suke sai ga shaydan kawai kamar shi ke masu shifta suna bi wasu malamin suka ce a'a wato ainihin kazalika ya yaj'alu Allahu shi ne shine shirk. wal fisk wa duk abubuwa na barna kana iri kiran su kazanta kaga sa aka kira ne abin nan ko aka kira shirka da kazanta ko ba haka bane can da aka ce nusubu din nan da aya take innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu sai aka ce rijsun min amalin shaitan fajtanibu kage duka su aka tattaro wannan kayan sama aka kira su kazanta to sai suka ce wannan ma'anar rijista kenan eh kazalika ji rijsa 'ala alladhina yu'minu wannan da suke ba sa iman da Allah to duk wani tarkacen datti su shirka ne su shan giya su wame sai kaga nan suke aikatawa in ma kace shedan din diddai malamai suna cewa ma'ana tana dauka shi yasa kullum sai mu sai mu hattara akwai wani hadisi wanda yake na Abdurrazzaq malamai sun ce wato mataninsa mai kyau ne sai dai sanadin ne a cikin isnadin ne yake da matsala amma ma'ana in ka ji yana da kyau Wanzu sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin yancin da bai inganta ba sai mu ɗauka fa'ida da ke ci za mu ƙoƙarin fahimta aka tambaye manzo sallam cewa ayyul na ake su wai wane ne cikin mu'mini waye fi wayo da dabara ne ƙala hmm? sai ce aksaruhum zikiran lil wanda ya fi yawan tuna mutuwa wa aktsaruhum lima ba'dahu ko isti'dadan wanda yafi tanaji da shiri ga abin da zai zo bayan mutuwa ba tashin kiyama ne ba zai zo eh to kullun shi shiri yake da tanadi gobe kiyama yana so ya ga kizani sai nauyi to wannan shi yafi wayo duk cikin mu'mini qala bayan nan da aka da annabi ya faɗi wannan qala wasu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-aya sai aka tambaye shi game da wannan aya da muke karanta fa man yuridillahu an yahdihu yashrah sadrahu lil islam qalu suka ce kai fa kaifa yashrah sadrahu ya rasulullah mun ji nan gashi Allah an ce mana wanda Allah ya so ya shirye sai ya haskaka kirjinsa to waya ya haska kirjin nan yake ne ya manzon Allah qala sai ce nurun yaqrifu fihi fayansharihu lahu wa yanfasihu wani haske ne Allah kan kefa shi cikin zuciyar daga nan sai zuciyarsa ta haskaka sai sai ƙara faɗaɗa ƙalu suka ce fa halli zalika min amaratin ya arifu biha ko yi urafu biha to akwai wata alama da za a iya ganewa da hakan cewa wannan bawan an jefa mai wani hasken ƙara sai ce shi na al'inabatu ila daril huludi wata jafi an daril gururi walisti idadi lilmauci ƙabla liƙa ilmauti ce alamomi da za a gane wannan bawan an jefa masa haske a zuciyarsa na shirya shi ne ka ga kullum yana yin koma zuwa ga darul kurudi damuwa da gidan da Gwama. kullum lahirar sai ita ce a gabansa ba wannan duniya ba sannan kuma wacce jafi an darul gururi yana nisanta gidan gururi gidan rudu duniya duniya nan bata damai ba yana kaffa kaffa da ita yana taka tsantsan sannan wa idadi lil mauti qabla liqa'il mauti yana ta shirin mutuwa kafin mutuwar ta zo kasan shirme ne ko ka ce wai eh, za ka fafa gora in ji bahaushe ba a fafan gora ranar tafiya duk da yawa matasan ma ba san me gora ba gora wani abu ne duma ne da can da ake fafewa a rarike shi sannan a zuba ruwa a ruba shi ya dau kwanaki kusan wata wani za a yi ana zuba masa ruwa ya ruba sannan sai a zuwa ɗebo tsakuwa da yashi da wani tsamiya su mai asa a kaɗa duk a fitar da ɗacin da ke cikin sa sai ya zama fes yadda an ka zuba ruwa ka sha za ka ji babu ɗaci amma in ka sha ka ji ɗaci bai wanku ba wannan ba a yin shi rana ɗaya yau za ka yi tafiya yau za ka rarrake shi yau za ka zuba ruwa ka tafi don ka je ruwan ba zai shawo ba nono ma ka sha ba zai shawo nona sai ɗan yi an daɗi to shi ne ba haushi ke ca ba a fafan gora to haka nan ba yanzu mutuwa ta zo maka yau ne za ka mutu kuma yau ne za ka tashi rai in sadaka bari in tsalla bari in kaza ya ina ba zai yi ba ta riga ta zo to saboda haka sai ya ta shirin mutuwa ƙabla liqa'il mauti kafin ta zo kacabta karo da shi yanzu haka take ga ta nan yanzu kun ga mutuwa nan da ake ce ga ta nan kamata ta zama na wa'azi ba shiri kawai sai ka ji an ce wane ya tafi profesa wane ya tafi dakta wane ya tafi wancan ta tafi wa duk aka ake ta tafiya ko ana abin nan ne hmm? haka ake ta tafiya to kaga duk wanda zai tafi nan in bai fashiri ba kafin mutuwa shikenan an yi an gama shikenan Allah ka samu cika da imani to haka kaga hadisin yana so yana mana ya ake ganewa shine abubuwa guda uku ne kullum ya zama lahira kace ka, duniya nan kana taka tsantsan da ita sannan kana ta tattali na gobe kiyama saboda da shi ne ka samu ka shallake Allah ya sa mu dace sai mu mai Allah ya ce wa hada siratu rabbika mustaqima mm. qad mm. daru وهو وليهم بما كانوا يعملون نعم الله مدوكي يتي وهذا سراط ربك مستقيما wannan ita ce hanyar ubangijin kami kakkiya ɗaukar a gidan aljanna Allah ka ɗora mukanta adfasannal ayati liqaumi yadhakkarun hakika mun fayyace ayoyi dalla dalla ga mutanen nan da suke hankalta suke tintintini su san Allah su bi su bauta mashi shi kadai lahum darus salami inda rabbihim su waɗannan dai wanda suka bi hanya mai kakkiya siratul mustaqim din suna da gidan aminci inda rabbihim a wurin ubangijin su malaman tafsiri suka ce darus salam ita ce aljanna wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun kuma shine majibincin su game da abin da suka sance suna aikatawa zai sa musu kun ga muka duba can baya an gaya mana Ga shi wanda suke kaza wanda suke to kuma shi ƙur'ani a tabacin a tabacin wa hadha siratu rabbika mustaqiman wannan hanya ce ta ubangijin ka ne kakkiya shi yasa hanya Allah ɗaya ce ya uwa siratul lahi eh wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili makan yawan karanta ayanan saboda me babbar dalili ce a yau muna cikin haɗari. na hanyoyi daban-daban da suke raba mutane daga hanyar Allah wannan ita ce hanyar Allah ne kakkiya Allah ya ci ya fayyace ayoyinsa ga mutane masu cincincini Allah ka samu cikinsu su ne wanda suke gane gaskiya su bi ta suke fahimtar ta suke hankalta sai Allah ya ce lahum daru salami suna da gidan aljanna gobe kiyama a wurin ubangijinsu su duk abin da aka ce wurin Allah yake kaga ba kwange kenan ba kwace ba wani ka ce zaka zo a ce a'a ba gaske ne ba ka gani ba ya ka ce inda rabbihim a wurin ubangijinsu to abin da yake wurin Allah ai ga shine tabbas Allah ka samu ciki wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun su wato ainihin wato shi Allah waliyun su ne ma'ana majibincin su kenan mai taimakon su mai kiyaye su saboda abin da su kasance suna aikatawa aikin da zai sakan ka musu da shi aikin su na gari sannan kuma zai zai jibince su domin zai sa su gidan aljanna wacce ita tafi komai za mu yi shiga da tafi? to a hudu za a iya mu zai ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك Allah عليم نعم الله مدوكك يتي ويوم يحشرهم جميعا ranar da Allah zai wato ka ambata kenan ai wazkur wa yawma yahshuruhum jami'an ranar da Allah zai tashi su gaba ɗaya mutane da aljanu kenan ya ma'asharal jin ya ku jama'ar aljanu qad istakfartum min al-ins kun yawaita halaka mutane kun yawaita batar da su da fanɗarar da su wa qala awliya'uhum min al-insi sai waliyai majibin wato majibinta aljinu cikin mutane masu bauta masu sai su ce rabbana stamta'a ba'duna bi zai ai sashin mu ne ya amfana da sashi ya ubangiji ana abin da ya faru mun bauta masu mun masu abin da suke so su masu mana abin da muke so wa balagana ajalana alladhi ajjalta lana har balagana muka isa wannan ajalin wanda ka jinkirta mana zuwa shi muka isa gashi nan yau muna ciki sashin mu ne ya ji daɗin sashi ƙalan naru masawakum sau shi kenan ku je wuta ce duk makomaku da ku da aljanin da kuka bauta ma ɗin wuta ce makomaku khalidi na fiha kuma madawwama ne ku a cikinta illa masha Allah sai abinda Allah ya so inna rabbaka hakimun alim lalle ka mai hikima ne kuma alimun masani ne to kun ga wannan aya yan uwa har yau har gobe mutane ba su fade na bauta ma aljanu ba a cikin wannan al'ummar tamu za ka ji abubuwan da yau ake ta yi abubuwan da suke faruwa za ku ci jinsu ko kun san ba za ba ka ji an ce mutum ya je ya kawo wato jariri waye ce a kawo jaririn aljani ne saboda dama wannan ai bautar ba wai abinda magabata suka fassara ta shine irwa'ihim wa izlalihim sannan bautar ita ce su sa su su yi abin za su yi kamar yadda ainihin suke neman tsari da su su yi kuyi kaza sai su yi aljani ne zai ce za a je wurin shi nema abin da aka je nema ko malamin mu ma jafar Allah ji kansa ya kawo ta kissa wani ne wai ya shiga cikin wata matsala ta ko tattalin arzikin shi ya kare da kasuwancin sai ya tafi wani boka boka ne nan wajen hanyar gwarzo da yake ko ya mutu yanzu ko yana nan da rai shi dama ana zuwa zai ce to kun kira Allah ya kasa farkon abin da zai gaya ma wanda ya ji shi kenan ka zo nan to shi kenan ya ce mai shi yanzu ainihin kuɗi kawai ke sai ce to yanzu suwa kake hulɗa da su ya ce ina hulɗa da wani balarabe ko a dubai ne ko a ina ne ce to yanzu in kai biza kai umara ka kai biza kai komai ka sa ranar tafiya ka zo ya rage kamar gobe ka zo ya ce ya zo shi kenan ya ba shi wani ruwa ya wanke hannu da shi ya ce to wannan wanke hannu da kai kar ka gaisa da kowa kar ka wanke shi har sai ka je ka sauka kayi musafaha da shi duk abin da kake so zai baka in kenan ya ce to kaga ya ci kila akalla za a kwana a iyafos ko to kaga sallah wannan kwanakin inda ayin an za a yi sallah za a yi mi za a alwala in an isa can kafin a je inda ake kafin a haɗu akalla ka ce kwana biyu to kaga ba alwala ba sallah ya ce yana zuwa ya je suka gaisa ya ce yi ne kaza kaza ya ce kasuwanci ne abu ya kasa ce mai kake so ya ce to ko dai da miliyan ɗaya dai ka miliyan ɗaya ka haɗa mai ya ce miliyan ɗaya to bari a haɗa mana na miliyan biyu ya aka haɗo mai ka miliyan biyu ya zo ya ne ya zaman shi to kaga ya je ya an ce ya je abin da in ka kalli abin menene cikinsa sannan ka je ka sa wani maka wani abu wanda bai niyya ba kuma na zalunci ne na cuta shi kawai za ka yi irin shi ne biyawanci matan manyan nan ciki sai su je a yi masa yadda zo shi nan yana mulkin kucan kuma cin gida mata tana mulka shi sai abin da ta ce shi ake yi ko ba haka ake ta ba bane ga shi na muna to wannan musibin su duk harka ne da aljanu to ga shi aljanun nan Allah madaukaki zai ba mu labari gobe kiya duk in an tara su za a ce ya ma a sharar jinni kadis saksar su mila in kai aljanu kun fa yawaita halaka mutane sai su mutanen sai su ce wa auliya awliya'uhum min al-insi waliyansu daga cikin mutane sai ce rabbana istamta na bi ba'd sashin mu ne yaji daɗin sashi kawai mun mun je mun nemi bukata wani mulki yake so a ce sai ka je ka kawo kaza wani ido za a ce kwakulu wani al'aura zai yanko wani wa dan me kuke ta gani ne siyasa in ta zo ake hmm? to kaga sashi su za su ce su yi masa kaza wani a ce ya daina sallar sati wani a ce ya daina yin alwala in zai sallar wani dai a yi ta mai tsare-tsare na kafirci kuma ya da wani ma gaba ɗaya cewa ake mai kafirci wani mata shi za a tsara masa wani jini za a ce gashi nan to wannan shi ne za su ce da kansu sashen su ne ya ji daɗi har muka zo inda muka zo ɗin nan ƙarshe sai a ce wuta ce maku saboda mu'amala da aljanu shaidanu kafirai to wannan kafirci ne yau ciki muke gashi nan muna ta gani Allah ya saukake inda aka ce za su shiga wuta kuma za su dawoma illa ma sha Allahu malaman tafsiri da suka ce bai ma'ana illa ma sha Allahu suka ce illa ma sha Allahu nan istisna'i ne suka ce a illa ma sha Allahu daga rayuwa ce ta barzahu za su zauna barzahu illa ma sha Allahu kuma har ai tashin kiyama a gama hisabi a saka su cikin wuta nan za su dawama kun gane da kyau wasu aka suka fassara wasu suka ce a'a illa ɗin ma sha Allahu ɗin ma ɗin ma'anar tamanni wato min almu'minin fi min ashabil kaba'ir sai wanda Allah ya so daga cikin muminai wanda suka yi sako bai kai ga kafirci ba sun yi aikin saban amma saban bai kai ga girman wato ainihin kafirci ba to za a sa su a wuta illa ma sha Allah da Allah ya so na dakewa kamar yadda kyauta wata aya Allah ya ce khalidin fiha ma da as-samawati wal illa ma sha'a rabbuka inna rabbaka fa'alul lima yuri an gane da kyau za su zauna gwargwadon abin da Allah ya so kuma sannan cinda wanda ya mutu da imani ne da kwazara wata rana za a fita da shi a sa shi aljanna to kila shi ake nufi da wannan illa ma sha Allah haka dai malamai suka fassara aya gaba za ta shiga to abin da muka karanta daidai Allah ya mana tarayya aladan abin da muka kuskure Allah gafarta wannan harka aljanun sai mai hatara tana nan tana yau cikin al'umma sai ka ga hatta da suke da awa suna wani lokacin kamar suna nema su koma ruwa yana da awa suna kuma sai ka ya koma zai fara zuwa gurin malamin tsibu wurin kaza kaza wai duniya ta yi kunci cewa ne ne wanda wannan ba abin da zai kara sai halaka Allah ya tsare amin wa karanta daidai Allah ya ba mu lada abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta Allah ya taimaki musulunci da musulmi Allah ya karya kafirci da kafirai wannan yanayi da muke cikin mara daɗi Allah ka yaye mana Allah ka sa ya zama kafara akan abin da muke na saƙo Allah ka sa mu gyara kurakuranmu Allah ubangiji ka yafi mana Allah ka mana afuwa wanda suka rasu musulmi Allah ka sa ya zan shahada gare su wanda suke cikin ciwon Allah ya yi masu wanda kuma suke da lafiya Allah ka kare mu da lafiya Allah ka ƙara kare mu ka ƙara al'umma musulmi gabaki subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk